الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنواع ما سكالله سوارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس من ساكي هدواء تشكين شرم مو na faru daga tushe inda muke karatun littafin arba'una hadith hadisai da imamun nawawi ya haɗa arba'in da biyu imam ibn rajab da cike takwas suka kama hadisai hamsin daga jawami'ul kalim wato zantuttuka masu hikima wanda kaɗan masu hikima na annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma kamar da muke faɗi wannan shirin na masu farawa ne haka muna ƙoƙarin isar da saƙon da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake aikowa zuwa gare mu ne domin ya kasance kowa ya ji wannan saƙon ya fahimci mi musulunci ya ƙunsa wannan shine shiri na goma a jiya shiri na tara mun tsaya hadisi na goma sha bakwai yau kuma za mu tashi hadisi na goma sha takwas imamu nau ya ce alhadisu samin wa ashar hadisi na goma sha takwas an abi zarrin junjubib junada an karɓo daga abi zarin abi zarin ko abu zarin. da muke ji abu zarri na gifari ashe sunanai jundub juna da, haka a sunanai ka gobe an tambaye ka mi suna abu zarri gifari suka ce sunan shi jundub juna da wannan abu ya shahara da uh, zuhudu da gudun duniya da rashin son abin da ya shafi abubuwan duniya kamar yadda uh, hadisai da yawa da kuma tarihi ya nuna to ba shi ɗaya ruwaito wannan hadisin ba sahabi biyu wa abi abdurrahman mu'adh ibn jabal da kuma abu abdurrahman mu'adh ibn jabal mu'adh ibn jabal shi ne sahabi manzo Allah sallallahu da fi kowa sanin ilmi halal da halal shine sarkin malaman wannan al'umma watan kowace al'umma kaga kowane gari yana nashi sarkin malamai in yanzu su a naɗa wani wani gari yana nashi sarkin malamai to duk yan haɗa malaman al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu'adh ibn jabal shine sarkin malamansu. hadisi ya inganta ranar ma za a ta sai gaba ga malamai da jifa dutse an jifa dutse abinda a tsakanin shi da malamai wace shi liman yana gaba su kuma malaman wannan al'umma suna biye baya radiyallahu anhuma Allah ya jada su da jindub da mu'adh ibn jabal wata kunyan mu'adh ibn jabal shine abu abdurrahman yanzu muna da sahabi nawa da aka wa kunya abu abdurrahman yanzu na son ku gaya min mu ya wuto mu akwai wasu sahabbai guda biyu da suka wuto mu alai musu kunya Abu Abdurrahman yanzu ga na uku ke da san dukkan rubuta muna su bai sauwake muku sahabin da ya rubuta hadisi na uku alai mai kunya da Abu Abdurrahman to shikenan shi ne gaya muku da wannan sahabin sai ku nemo mana guda yana nan wanda shi ma alai mai kunya da Abu Abdurrahman na gaya muku na hadisi na uku in kuna so kawai sai ku diba hadisin da abayan na uku sannan da wannan hadisin an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qala wa'annan sabon guda biyu sun waito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ittaqillaha haisu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha ka bi mugun aiki da aikin kwarai sai aikin kwarai ya shafi mugun aiki wa khaliqin nasa bi khulqin hasan wa mutane ka ɗabi'antu da mutane da ɗabi'un ƙwarai wa mutane mu'amala da ɗabi'un ƙwarai rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa fi ba'd nusakhi hadithun hasanun sahihun imam tirmidhi ya wato shi yace wannan hadisi ne mai kyawo a wasu nuskohin imam tirmidhi kuma aka ce wani version na tirmidhi aka ce hadisi ne hasanun sahihun mai kyawu ingantacce sai eh, wannan mai fassara da muka saba yi jumlatan yanzu za mu bi hadisin jumla jumla mu yi bayani ne wannan hadisi yana cikin manya-manyan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim wato maganganun ɗan kaɗan wayan suka haɗa ma'ana da yawa don shi ma imamun nawawi ya san cikin wannan littafi yana ganin ya cincinta shi imamun nawawi wa'in na arba'in top 40 ne wajen shi top 40 wajen shi best 40 wanda ke duk su ne sama su suka fi kowaɗin mai 40 shi ne ya yi istihadi ya jiba du'a da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga waɗannan su ne a 40 waɗanda suka fi ko waɗanda ya ɗauko su za ka duk hadisin da ya shigo nan imamun nawawi shi da ilmi ne da girma na yana ganin cewa wannan hadisi yana cikin kawai waɗanda suke su ne best best of the best za ka sa wannan hadisin wannan hadisin me yasa yake da wannan abubuwan na farko jimloli guda uku ne kawai ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliq an-nas bi khulqin hasan jumloli guda uku kawai amma annabi sun san ya faɗi duk yadda ake mu'amala da kowa a ciki na farko yake illa haitu ma kunta yadda kake mu'amala tsakaninka da Allah wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha yadda kake mu'amala da kanka wa khaliq an-nas bi khulqin hasanin yadda kake mu'amala da sauran sauran mutane zaka yi ne da kuma mu'amala da Allah yana cikin wannan hadisin za mu yi bayani idan za ka mu'amala da kanka yana cikin wannan hadisin idan za ka mu'amala da sauran mutane yana cikin wannan hadisin cikin jimloli guda uku duk annabi ya gama komai na farko annabi ya ce taƙallaha haifu makunta ka ji tsoron Allah duk inda kake wani tsakaninka da Allah kenan duk inda kake kai tsakaninka da Allah ka ji tsoro ne ni attaqwa an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya ka sanya tsakaninka da azaba Allah wani kariya duk abinda kawai attaqwa ana sa cewa ne yana da tsoron Allah ne tsoron Allah duk abinda aka ce in aka yi shi Allah na azaba ka kame kanka kawai yanzu kana iya jarawa kanka kai kana da takawa ko baka da takawa kana ji ana cewa muttaquna ittaqillaha ku ji tsoro me wannan takawa kawai an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya ka sanya tsakaninka da azaba Allah kariya in an yi sata akwai azaba Allah bana ya sha giya akwai azaba Allah ya yi kallon da bai dace ba ya yi taɗin da ya yi kaza duk sai ka sanya wannan wukaya to shine kana jin tsoron Allah واصنع كماش فوق أرض الشوك يهذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحسا Abin da tsoron Allah ka yinga tafiya kamar kana tafiya inda kaya take kana jin tsoron kaya ta shafi ta shafi tufafinka kana yi kana jayewa kana yi kana jayewa za ka ittaqillaha haythu ma kunta ka samu tsoron Allah duk inda kake mai tsoron Allah shi ka samu komai wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja in ka shiga cikin tsanani cikin damuwa ya akwai tsoron Allah sai ka fita Allah ce duk wanda yake da tsoron Allah Allah zai sa mai mafita in kana tsoron Allah zaka samu arziki arziki shine ka ji daɗin rayuwa ka zamna cikin yalwa ka zamna cikin jin daɗi ka zamna cikin ba dole sai ka fi kowa kuɗi ba shine wa yarzuqu min haythu la yahtasib in kana da tsoron Allah a duk da lahira aka je in kana da tsoron Allah shi ke sa kai saurin tsallake sirabi wa in minkum illa wariduha in minkum wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji na taqaw wa nazaru zalimin fiha fiya. kowa zai tafi a ƙetare sarari amma mai tsoron Allah ne ke tsallakewa tsoron Allah nan takawa shi ke sa mutum ya shiga aljanna wa tilkal Lati, Nuri, nurithu min ibadina man kana taqiya tsoron Allah shi ke sa duka samu wa'annan abubuwan zaka duniya da lahira babu kamar tsoron Allah tsoron Allah kamar yadda muka ce tsakaninka da azaba Allah ka sanya ka sanya ka sanya kariya duk abin da aka ce Allah zai yi fushi an Allah baya so ka bari to wayannan sai kace ma almuttaquna don haka alaka tsakaninka da Allah kenan takwa jumla ta biyu ta ce wa atbi Hassana ta tamhuha ka bi mugun aiki da aikin kwarai sai aikin kwarai ya shafe mugun aiki to kaga dazu mun ce ka sanya tsakanin ka da azabar Allah ka sanya mutaya ka sanya kariya to ba za ka iya ba duka dole wata sai kai sabo kina ba masu mi kake ba hali ne na ɗan adam dole dole sai ka yi saɓo. to in ka yi saɓon, tun da ɗazumin ce ta ƙawar Allah shi ne in kana son ka zan cikakken mai tsoron Allah haka yi, ya kasance ka yi ka nisanci dukkan saɓo. to tun da ba za ka iya ba to yanzu ya za ka yi yadda za ka yi shi ne in saɓo wata ya to ɗaya wanda ya fi ƙarfin ka kai shi ya fi ƙarfin ka kai to ka yi aikin ƙwarai baya ne nan take sai ya goge shi wannan rahama Allah kenan innal hasanati yuzhibna sayyi'ati. lalle ayyukan kwarai suna tafiyar da mugun aiki wannan yana cikin babbar rahamar da Allah yawa wannan al'umma ka je ka yi abin da ba daidai ba to ka zo ka yi abin da daidai ka ka shafe shi dan shi muke cewa mutane da ke zama a majalisoci suna tafira sai sami talatin su kira wani mallami mafi yawan mutane da ke zama majalisa suna tafira mutane wanda kansu haɗi yake abu ɗaya suke yi suna iya cewa bari mu haɗa kaɗan kuɗi domin mu dinga ba malam wani ya hawo a caɓa ya taho ko ya shiga keke na ya zo ko ya samu mashin ne mai ya zo muna nan zaune a wannan majalisa yana koya muna kitabu tauhid yana koya muna usulul salasa yana koya muna ahlari yana koya muna yana koya muna arba'una hadith yana koya muna yadda muke sallah yana koya muna kaza don haka 'yan abin da aka yi na sabon Allah ya zo wajen karatu a yi ta ambaton Allah ana wa annabi salati a tashi aika faratul majlis sai a ga an tafiyar da zunubin shine annabi ke ba mu shawara in ka yi mugun aiki to ka zo ka yi aikin kwarai sai aikin kwarai ya mayar da mugun aiki cikin babban aikin ƙwarai akwai la ilaha illallah akwai zikiri akwai ambaton Allah akwai salatin annabi akwai karatun Qur'ani akwai bada sadaka akwai taimakon marayu akwai taimakon wanda baya da akwai jaye kazanta daga hanya akwai su da yawa ayyukan ƙwarai doka in ka jefa shi ai ya rubuta da kai shawarar da annabi ka baka ta farko kan ka nisanci zunubai dukkanin su halli zunuba saghiraha wa kabiraha fa hawa tuqa wasna kamashin fawqa ardi shawki yahzaru ma yara la tahqiranna innal jibala min al-hasab abin da takawa kan ka bar zunubai ƙanana da manya to ka kasa iyawa shi dan ya ja ka kai karamin zunubi to to yanzu za kai ta daga cewa atbi sayyi'atal hasanata wannan mugun zunubin da kai wannan mugun aikin da kai bi shi da aikin kwarai sai aikin kwarai ya shafe shi ta daga cewa khaliqin nasa bi khulqin hasan jumla ta uku yanzu alakar kada sauran mutane alakar kada kanka Shi ne. ka yi zunubi yanzu ka yi kokari ka wanke shi shikenan ka yi kokari kawa kanka kokari an faɗi ka samu riba an haɗa ka ya tashi imaninka ya tashi rayuwarka ta tashi sauran mutane fa sai na ce wa khaliqin nasa mutane kuma ka yi musu mu'amala bi khulqin hasanin da hali kyakkyawa su mutane ana san in zaka mu'amala da su kai mu'amala da su da halin kwarai kaga an gaya ma tsakaninka da Allah shine ka nisanci dukkanin zunubai tsakaninka da kanka lokacin da ka samu fada wani zunubi shi ɗan ya ja ka baya da za ka yi tunda ba masumi kake ba to kai wani aikin kwarai sai ya wanke wancan tsakaninka da mutane fa kai musu ɗabi'a kwarai wannan abin na da wahala ga mutane mutum ya yi mu'amala kwarai ya fi komai sauki amma ya fi komai wahala shi dan baya bai da ambaton Allah da halin kwarai sun fi komai sauki da sa mutum cikin annashawa da nishaɗi da abubuwa ne su tafi amma yana da shedan baya bayu in mutum yana da halin kwarai a nan duniya zai samu yabo kuma alahira zai samu yabo kai saboda muhimmancin halin kwarai fa da Allah ya tashi yabon annabi sallallahu da komai sai ya ce mai mai sai annabi ya ce wa in Allah ya ce ma annabi wa innaka la ala khuluqin azim lalle kana bisa wasu halaye kyakkyawa Allah bai yabe shi da komai da ya kai da ya yabe shi da halayen kwarai ba annabi sallallahu ya ce mutum da halayen kirki da halayen kwarai da yake mu'amalantar mutane yana kai darajar mai azumin eh, yini mai sallar dare shi baya sallar dare baya azumi baya azumin nafila amma saboda halayen shi na kirki sai ya kai haka nan in an ji annabi sun sai ce bisa mizani bisa abin aura na alkiyama bancin takawa wacce na munka ambato cewa ka nisanci zunubai manya da kanana annabi ya ce babu abin da ya kai nauyin halayen kwarai in an aza kusa za a auna ayyukan mutane Allah ya ce wal wazni yawma idhin al haqq lalle awo wannan yinin gaskiya ne duk ayyukan ka na kwarai za a auna su za a auna miyagu sai annabi ya ce to in auna scale bancin takawa da tsoron Allah babu abin da ya fi nauyi kamar halayen kwarai halayen kwarai ya fi sallar dare nauyi ya fi azumin alamis da atinin nauyi ya fi tilawa nauyi ya fi kaza abin da ake so wani ya iya tilawa ya iya karatu ya iya sallah ya iya kaza amma in kai mu'amalar sai ka ce wayo kai Allah sai ka ce ke to me halayen kwarai wanda baya wa'ancan abubuwan kamar da wancan yake yi to ya fi shi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tayyib menene halayen kwarai yanzu duk kuma saurarin mu da na ce ku faɗa mini me halayen ƙwarai kowa zai faɗi wani wani ya ce sadaka wani ya ce yi ma iyaye ladabi wani ya ce kaza wani ya ce kyautata ma makwabci wayannan duk sun su misallai amma akwai abin da ake ma ta'arif definition halayen ƙwarai sun shige ciki gaba ɗaya abubuwa guda hudu ne wayannan abubuwan guda hudu su ne halayen ƙwarai? in kana da ɗaya cikin su kana da da biyar cikin ɗari 25% in kana da biyu kawai gare ka cikin su kana da 50% in kana da uku kana da 75% kashi 75 cikin 100 in kana da hudu kana da kashi 100 cikin 100 zaka yanzu zamu faɗi wasu abubuwa guda hudu zaka kowa ya saurara da kyau ya diba ya gani kuma ya waka ne hisabi shin wannan abubuwan guda hudu da su ne halin kwarai duk wanda adda su hudu duka cikakku yana da cikakken halin kwarai amma zai yi kana da su duka ko amma guda baka da shi cikakke guda baka da shi cikakke guda gwagwadon ko nawa gare ka shi halin ka duk wanda ya fika wa'annan abubuwan guda hudu ya fika halin kwarai menene na farko ana ce mai bazalun nada yaɗa alherinka wannan ya kunshi in mai kuɗi kake ka taimaka ma mutane da kuɗi ba a mai halin kwarai mai ruwa ruwa ba ba halin kwarai bace ce. kuɗi gare ka ka taimaka ma mutane ilimi gare ka ka yaɗa shi kana mallan za ka karantar da kowa ka ɓoye ilimin ka sai kai sai kai to baka da halin kwarai duk dai ƙasa ne yanzu bazalon nada duk abin da gare ka inda baya gare ka ka ba wani dabara ka ce wani fa na ga za ka yi kasuwanci to amma ni fa kasuwancin nan na taɓa yi ne kaga yadda ake samun riba kaga yadda ba a samun riba in ka ce bashi ai ina tsora mai ido ina son ya ga yaran rufta ne to baka da halin kwarai idan ƙarfi gare ka ka yi amfani da ƙarfin wajen taimakon jama'a kila baka aikin komai unguwar ku saurayi kake sai ka ga wani abu da ke cikin ma mutanen unguwar ku wani kwatami yana wa mutane wari sai ka je ka gyara musu kwatami wata abin da ake nufi na farko bazalun na da duk abin da gare ka na iyawa da alkhairi ka taimaka ma mutane Qur'ani ka iya sai ka tara yaren ungo kana koya musu tajwidi a'a mathematics ka iya ga cewa kila yan arewa yan jiha ku suna faduwa wayek suna faduwa ma sai ka tara su ka dinga yi musu extra lesson tauhidi ka iya shi ne babban abu sai ka sa koya musu kitabun tauhid sallah kake ganin suna yi ba daidai ba sai ka sa musu ahlari a'a school fees ne ba su iya biya kana da kuɗi sai ka biya musu school fees a'a wani project ne na gwamnati ya kamata a kawo unguwa kai kana iya gwamna magana kana iya shugaban kasa magana kana iya minista aikin kaza magana sai kai mai magana sai a kawo musu wannan alkhairi in kai kana haka kana da 25% na halin kwai 25 cikin 100 abinda ake so ya zan alheranka kana ba jama'a ya san ya kasance na ilal alkhairi kai kana hana alkhairi gaba ɗaya alherin ka rike to wannan sunanka wanda bai da halin kwai na ɗaya kenan 25% 25 cikin 100 na biyu kafal azaka mai cutarka yanzu ɗazu ka yi musu sanadin alkhairi ka koya musu karatu in karatu ne ka ba su kuɗi in kuɗi ne ka taimake su da ƙarfinka ka ka taimake su da dubarar ka to yanzu ka kame sharrinka kuma mai halin ƙwarai baya yadda ya cutar da wani wai shi mai ƙarfi ne ina guje ka wallahi a baka da halin ƙwarai ina zagin ka baki a baka da halin ƙwarai a duk cutar ka ta hannu ce ta baki ce ta ido ce kana hararan mutane in sun ganka suna jin tsoro ba daidai bane ba mai halin ƙwarai kake ba a kana fitar da sharar gidanka ne ka watsa ta ga hanya ina ruwanka wanda ya zo ya ji wari wanda ya zo ta shiga gidan makwabcinka ta kai kan makwabcinka kai ba mai halin kirki ba ne duk abin da a cuta ka ko ci ko lemu bawon kakka ajiye shi inda wani zai taka inda wani zai taka domin ya samu matsala ko ya faɗi komi na rayuwarka ya kasance kayi yi ƙoƙari ya duk abin da asharri ne kai ƙoƙari ka rike sharrin ka ko takalmi aka fito daga masallaci mai halin kwarai bai take takalmin wani mutum an fito da masallaci aji takalmi ne bai jin daɗi ya zo iske takalmi ne duk sun yi ƙasa wani ya aza takalmi ne bisa nashi to mai halin kwarai duk da wannan sharrin ya yi duk da fitowa aka yi cikin gomotso yana kokari kada ya take wani kada ya take kafa wani ko ya take takalmi wani ko ya take riga wani wata kaful aza duk sharrin ka ka rike abinka ka yadda ka sharrin ka ya kai ga wani to in kana da wannan kana da wancan yanzu ka samu kashi 25 guda biyu kashi 50 cikin ɗari. na uku shine ihtimalul aza dokar cutar mutane kakkai zamanin mutane ba za su cutar da kai ba a'a ya an yi maka yafi kakka ce kai ramau ta fi farau farau zafi kwai ma ɗaya sai kayan goma kai wallahi ƙarfi gare ka duk wanda yadda kika sai ka faffashe mai baki akan duka ɗaya babu kyawu duk wallahi baki ka iya ka iya magana kwai ma wallahi sai kayan mai kasa ta yi mai kaca kaca kaca kaca wannan ba halin kwarai ba ne a musulunci ku sai ku je a musulunci ya da mutum ya rama fa in an yi ma abu wa in aqabtum fa atibu bi misli ma uqibtum bi in mutun yi maka bulo daya musulunci ya da kai mai bulo daya in mutun yi maka zagi daya musulunci ya da kai mai zagi daya in mutun yi maka suka daya ya da kai mai suka daya sai Allah ya ce wala in sabartum lahu khayrul lisabiri sai ta wa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum bi wala in sabartum amma in kun yi hakuri lahu khayrul lisabiri shi ya fi ga masu hakuri zaka da wanda aka wa ya rama a musulunci bai yi laifi ba wanda aka waye ya fe shi kuma halin kwarai yi, wani abu yayi babba yayi abun manya ne don shi da Allah ya saukar da wannan ayat sai ya ce ma annabi gaba first day kai kan kai hakuri shi annabi bai ramuwa shi annabi watan ya kai cikin halayen kwarai da shi bai ramuwa saboda ramuwa halas ne karama amma ta kananan mutane ne ai akwai abubuwa da yawa halas ne amma bahaushe ya ce ana bari halas don kunya wata kana kai wani mukami kana kai wani matsayi da ka halas ne abu kaza amma dai ka akwai kunya a ce kai halal mutum yayi lage halas ne mutum yayi lage da zani amma ka yi lage ka hito wajen ɗaurin aure an taru ɗaurin aure za a ɗaurin aure iyakka sai a ga a ga uban ya hito da zani ya ɗaura shi ba <laughs> ya hito babu hulla sa hulla ba wajibi bare ai halas ne ka hito da kanka babu hulla amma a ce an taru jama'a sun taru za a ɗaura aure iyakka sai ka zo ba hulla ka zo da zani ɗaya ka ɗaura a wuya kaga ai ba halas ne amma kuma na bai halas da kunya kawai to shine ramuwa wanda ya yi maka ya buge ka in ka buga yadda ya buge ka daidai kai a musulunci halas ne saboda ka ce ta yafi mai to shi kenan ka zan mai halin kwarai kai kafi wanda ya rama wanda ya zage ka kan zagai halas ne ya yi ma ɗaya kayan mai ɗaya amma ya yi ma sai ka kyale halas ne to annabi ya ce masu zagi guda biyu zunubi na ga wanda ya fara cikinsu don haka halin kwarai shine abu na uku ka yafe an yi ma an cuce ka amma ka yafe na hudu bashashatul waje sakin fuska ya zan koda yau kana wa mutane murmushi kana wa mutane dariya annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama sallah asuba yana wajen da yake zamne sai ya dinga yana ambaton Allah sahabbai na baya sahu sahu suna fira yau da gobe ta duniya sai annabi ya juyo fuska ta sai ya musu murmushi dai ya ci gaba kawai kawai ni dan wanka kai kai mai murmushi ba irin da ya walakanci ba dariyar ka gare da wata matsala ba a irin dai kawai kai mai murmushi ka suka mai fuska da ya ɗi gare shi amma ka zama abusan kamtarira mace da fuska ko da shi ka ganka yana jin tsoro baka da halin kwarai ba mai kirki ne. mai kirki shine mai sakin fuska mai wa mutane dariya mai in yi haka wayannan abubuwa guda hudu tana da halin kwarai ɗari bisa ɗari 100% baka taɓa tuna wani abu na kirki ba ya shiga cikin wayannan abubuwan guda hudu duk a mu'amalar ka da mutane na farko bazalar na da ka ba su alkhairi na biyu kaful a ka kame cutar ka da gare su ka cuta musu na uku ihtimalul a za ka yi haƙuri da su ka ɗauki cutar su na hudu ka sukan musu fuska babu abin da ya kai wannan duk abin da zaka tunuwa yin kaza yana ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan guda hudu kin kana da wa'annan abubuwan guda hudu a mu'amala da mutane shikenan kai ka gama kana da kana da hali kana da hali na kwarai طيب wannan shine wannan hadisin da aka bi mu kuma fassara shi da sauyi an abi zarrin jundib ibn junada in ka bo daga abu zarrin sunan shi jundib ibn junada mun ce sunan abu zarrin gifari jundib ibn junada ashe abu zarrin kunya ce zaka mun ce akwai sahabban da alkunyar su tafi sunan su shahara kamar Abubakar Siddiq mun ce suna ne Abdullahi bin Uthman amma dai ya shahara da Abubakar kunya kai tarin rinjaye suna ne hatta kuma ita ce sunan akwai Abu Huraira sunan shi Abdurrahman bin Sakhar jiya na ce a rubuta a comment kuma na an rubuta da yawa Abdurrahman bin Sakhar Abu Huraira Abu Huraira kunya tarin jayi Abdurrahman bin Sakhar sannan akwai ga Abu Zarrin shi ma Abu Zarrin Gifari ake cewa Abu Zarrin ashe sunan shi Jundub bin Junada da abi abdurrahman wa abi abdurrahman mu'az ibn jabal sahabi na biyu abi abdurrahman mu'az ibn jabal radiyallahu anhuma har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ittaqillaha haythu ma kunta annabi yace ku ji tsoron Allah duk inda kuke wannan jumla ta farko ta alaka tsakaninka da Allah na biyu wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka bi mugun aiki da aikin kwarai sai aikin kwarai ya shafe mugun aiki za ka ka'ida shi ne kamata a kiyaye abin da ya hana karami da babba kada a yi khallid dhunuba sagiraha wa Kabira wa ka bar zunubai kanana da manya su ne tsoron Allah to amma idan baka iya idan baka iya dole zunubi kuma zaka iya ba kai ba yi. kake ba ta zaka da yi kokari baka cewa ba zan yi ba tunda ban iya kawai ba zan yi ba a kai kokarin ka ka kame kanka amma dole watan sai ka rufta dole sai an rufta da kai dole sai yi zunubi karami da babba wata dole sai wani abu ya ja ka kayi to in ka yi fa shikenan ka ka ka a a'a sai da bace wa atbi sayyi'atal hasanata ka bi mugun aiki da aikin kwarai kana gane cewa ka rufta ka faɗa. shaytan ya yi ma illa sai ka zo ayyukan kwarai kai tai cikin babban aikin kwarai da ke za mu zo mu karanta su a hadisi musamman da ke tafiyar da zunubi akwai ambaton Allah akwai sallar dare akwai sadaka wasarakatu tutfi'u ghadabar rabbi sadaka tana tana tana tana tana kashe hushin ubangiji kamar yadda ruwa ka kashe wuta in kai sabon Allah ka zo ungo ka samu wani talaka da bayi da abincin kaza da komai kuma don Allah ba don a san kai ba ka je ka so kwanan shinkafa kaza ka so ka ka sa wani kuɗi ciki ka sallama yaro ne ya fito ka ce ga gidanku a dafa mu Zurbin da zai kashe maka Allah ɗaya san iyaka ta yi kamar yadda in ka ɗebo ruwa ne wuta na ci ka zuba mata ko dai ya kasance ta tafi da mafi yawan wuta ko ta mutu duka ba ya danganta daga girman wuta ya danganta daga girman zunubin da ka yi wani wuta in tana ci ka ɗauko ruwa a bokiti ka zuba ta mutu gaba ɗaya wata kuma za ta rage sosai za ta yi ƙasa wata gwagwadon zunubin ka gwagwadon sadakar da kai gwagwadon take take tafiyar da shi don haka sadaka tana tafiyar da zunubi haka sallar dare tana tafiyar da zunubi haka ambaton Allah yana tafiyar da zunubi haka azumi yana tafiyar da zunubi don haka annabi ya ce ka bi da mugun aiki aikin kwarai don duk wanda ya yi aikin kwarai babu kamar babu sadaka wajen tafiyar da mugu aiki sai annabi ya ce na uku wa khaliqin nasa bi khulqin hasan kawa mutane dabi'a da halin kwarai wato kawa mutane mu'amala da halin kwarai muka ce halin kwarai abubuwa guda hudu ne bazalun nada kafful aza ihtimalul aza bashashatul wajh na farko bazalun nada watsa alkhairi ka in kuɗi ne gare ka kuɗi ake nufi in muƙami ne gare ka wanda za ka yi mutane aiki shi ake nufi in ilmi gare ka shi ake nufi ilmin na addini ne shi ake nufi ilmin na boko ne shi ake nufi ilmin na duniya ne shi ake nufi kasuwanci ne ka iya kana koya mutane shi ake nufi ƙarfi gare ka na taimakon mutane da ƙarfi ka yi musu aiki shi ake nufi duk abin da kai taimakon jama'a shi ake nufi in kana taimakon jama'a da shi baka rike alkhairin kai mai kuɗi kake baka ba kowa kai mai ilimi kake baka karantar da kowa kai mai dabara kake baka ba kowa shawara kai mai karfi kake bai amfanin kowa kai mai mukami ne bai amfanin kowa to sunanka wanda baka da halin kwarai ka faɗi 25 cikin 100 in kuma duk kana bai to ka ci 25 cikin 100 duk abin da kai kana taimakon jama'a na biyu kaful mai cutar ka kai baka kunna generation kai da makwabcinka baka kunna kidi a gidanka ya hana makwabcinka bacci baka baka yadda bawon aiba ko bawon lemu inda zai cutar mutane baka zuba shararka inda to wannan duniya nan kana da halin da 25 cikin 100 ya hada da wancan hamsin. na uku a ga ɗaukar cutar mutane a cutar da kai kai ka haƙura na hudu ba shatul wajen sakin fuska idan ka ne musu dariya kana sakan musu fuska rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan in kun tuna mun gaya muku cewa hadisi. da aka amfani da su da hadisi sahihi da hadisi hasan daga su biyu ake amfani da su wannan hadisi hasan ne alaƙalla ya kai darajar a amfani da shi wafi ba'adin nusakhi ga wasu rubutu na tirmidhi tun da tirmidhi an samu ba sai kasance wannan ɗalibin ya rubutu daga mallami ne wannan ɗalibin ya rubutu daga mallami ne babu babban bambanci bambancin ɗan kaɗan ne kawai wani ɗalibi da ya rubuta hadisin hasan kawai wani abu ya sa sai ya tashi bai rubuta sahihun ba to ko irin wannan ne amma ba a samun bambanci a cikin lafazin hadisi yana da wahala yana da wahala a eh, kai wata kalima akan iya amma yana da wahala wani kuma nusar ta kace hasanun sa'ihu domin wasu masu son suka suna amfani da irin wannan ah, akwai wani version akwai wani version ba wani version ake nufi abinda ake nufi wajen bugawa a wajen waje an samu an ce sahihun nan kuma wani waje an ce hasanun sahihun wallahu ta'ala alam anan zamu dakata yau insha Allah a karatunmu na gaba za mu ji wani hadisi shi ma mai girma hadisi na goma sha tara Wani hadisi na goma sha tara zai yi muna cikakken bayani ne game da yadda ya kamata mu'amalan mu ta kasance tsakaninmu da Allah da ya kamata mu ji daɗin rayuwarmu mu kasance masu yadda da Allah da ƙaddarar da Allah ya rubuto muna wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh